Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau hudu ga watan Zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1447 kuma 21 ga watan biyar 2026 a wannan majalisi namu na wata-wata a inda muke haduwa a wannan masallaci jami'ush sayyidina mu'awiyah ibn abi sufyan radiyallahu anhuma a cikin darasin sira ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma littafinmu shine nabiyyur rahma siratun wa durusun wa ibar na babban malami الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الثاني عمر رجلي مو حفظه الله والنزيز na من أربعين أتكن wannan اللتافي إذا إذن الله muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya mana albarka a cikin mu. Allah ya tsare mu daga aikata ababen da ya haramta waɗanda baya so kamar yadda muke roƙonsa waɗannan kwanaki da muke cikinsu masu albarka wato eh, kwanaki goma farkon zulhijja Allah ya ba mu ikon cin gajiyarsu albarkatai da alkhairai da darajoji da Allah subhanahu Ta'ala ya zuba a cikinsu muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cikin waɗanda za su same su Allah maɗaukakin sarki ya ninninka mana ladanmu ya gaggafarta mana zunubanmu ya kuma ƙaddara mana ganin wasu irin waɗannan kwanakin shekaru masu yawa a cikin alkhairi da kuma albarka da amfani na duniya da lahira ina jin babu bukatar sai mun tunatar game da waɗannan kwanakin da ana ta yi ana targugi a kansu saboda haka Allah ya saka malamanmu da alkhairu. darasinmu na yau ga zuwatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce al jam'i na gazuwa algazuwa malaman sira sun yi ƙoƙarin bambanta tsakanin yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarta da kansa da kuma yakin da ya tura wakilai su wakilce shi yakin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya halarta da kansa shine ake ce masa al-ghazwatu jam'in sa al al ana kuma cewa al Yaƙin yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai je ba shi kuma ana ce masa astariya ana jan'insa da astaraya ga baki ɗayansu yaƙi ina jin mun taɓa faɗi cewa wasu malamai sun kirga ya kokan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarta da kansa suka ce guda 28 waɗanda kuma ya tura wakilai bai je da kansa ba su kuma 36 amma wannan adadin malamai sun ambaci waɗanda suka fi girma ne a cikin ya kokan da manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam ya halarta da kansa. ko kuma ya tura wakilai waɗanda suka wakilce shi a matsayin sariya dalilan da suka jawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki a fili suke abu na farko shine akwai kare kai kamar yadda za mu ga ayar da mala ya buɗe wannan darasin da ita uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu mai da martani da kara kai hukuntu ila ƙaunin gazauni gazautuhun fahal ana fi da ya lahamdanu zalimu mata ta hamilun kalbar zakiya wa tsariman wa an tanhaniyan ta jitanibkal wannan ita ce ƙa'idar zamantakewar rayuwa shi azzani ne kullum idan ka ƙyale shi to sai tsoron tsoronsa kake ji sai ta zaluntar ka amma idan ka mai da martani to daga nan zai tsorata daga nan sai ya guji zaluntarka. ka wannan manufa ta farko ce nan daga cikin manufofin da suka jawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya halasta masa yayi na biyu shine ƙara faɗaɗa da'awan musulunci ƙara faɗaɗa da'awan musulunci domin wasu sun ƙi yadda da'awan musulunci ta ci gaba su ba su shiga ba musuluncin kuma suka ce ba su yadda wasu su shiga ba to ya ire-iren waɗannan Allah ya ba wa manzon Allah su mai izini cewa ya yaƙe su shi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa qatilu fi sabilillahi ku yaƙi don Allah eh, ku yaƙi don Allah fi sabilillahi ai li'ila'i kalimatillah to waɗannan wasu daga cikin dai manufofi kenan da malamai suka saba su ambace su amma sun fi bayanin su a cikin akamul jihad waɗannan kuma algazawat ne za a lissafo mana yaƙoƙan ne da kuma darussan da suke cikinsu iznullahi ta'ala li rasulihi yadda Allah ya yi wa manzansa sallallahu alaihi wasallam izini cewa ya yi izinin da Allah ya yi wa manzan Allah su sama cewa ya yi Allah ya ba wa manzan Allah su sama izini ya ce ya yaki أذن الله تعالى muhammadin sallallahu صلى wa عليه وسلم وأصحابه بالجهاد fi سبيله Allah. maɗaukacin sarki ya wa manzansa da shi da sahabbansa izini cewa ki yaƙi fi sabilihi akan hanyar Allah sharaɗin kenan an ya kuna jihadu fi sabilillah la fi sabili ghairillah musulunci bai yadda da yaƙi na ƙabilanci ba musulunci bai yadda da yaƙin ɓangaranci ba sai a ce gashi wasu sun fito wai suna yaƙi wai su hausawa ne to wannan bai halatta mutum ya shiga ba ga wasu sun fito wai su suna yaƙi cewa su fulani ne to bai halatta musulmi ya shiga wannan yaƙin ba ga wasu sun fito wai suna yaƙi su yarbawa ne to wannan yaƙin bai halatta musulmi ya shige shi ba saboda yaƙi ne na ƙabilanci na biyu sai aka ce ga wasu sun fito suna yaƙi wai su 'yan arewa ne bai halasta musulmi ya shiga ba ga wasu sun fito suna yaƙi wai su 'yan kudi ne bai halasta musulmi ya shiga ba amma yaƙin da ake yi shine na musulunci ko ga wasu sun fito saboda yaƙin siyasa bai halasta musulmi ya shiga ba kuma duk mutumin da ya yadda aka kashe shi a irin waɗannan yaƙoƙan to ya yi mutuwar maguzanci mata jahiliya jahiliyatan ya yi mutuwa irin ta jahiliya jahiliya su ne waɗanda suke yaƙi don waɗannan manufofin manufar ɓangaranci manufar ƙabilanci manufar eh, abin siyasa da makamantansu to mutum kai ya shiga cikin wannan musuluncinmu in har za a yi jihadi to za a yi ne fi sabilillahi hanyar Allah ake tsarewa wa qad zulimu alhali an zalunci annabi salama, kuma an zalunci sahabbansa wa futinu fi dinihim sannan an fitine su an kakkashe wasu an kwace musu dukiyoyinsu a cikin addininsu shi yasa sai Allah ya ce babu laifi yanzu an ba su dama zaman da aka yi a makka shekara goma sha uku sahabbai idan al'amari ya dugunzuma su sai su ce wa yaman sai su ce ya ma'aikin Allah ka ba mu izini mu rama sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ku fu aydiyakum wa aqimus salata fa inni lam umar bil qitali ce ku kama hannuwanku ku dai ku yi ta sallah kuna bauta wa Allah ni ba a umarce ni cewa in yaki kowa ba shekara goma sha uku an ci mutunci an ci zarafi an kashe na kashewa an balla na ballawa an kwace dukiyar wanda aka kwace dukiyarsa an raba aure tsakanin miji da mata an raba 'ya'ya da iyaye an kwace gidaje da an yi wannan amma idan sahabbai suka taso sai manzalla suna ya ce ku fu aidiyakum wa aqimus salata fa inni lam umar bil qital ku kama hannuwanku ku taɓa kowa ina son ku fahimci shekara goma sha uku nan fa shekara goma sha uku ba wasa ba ana abu ɗaya amma Allah bai ba su habbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama cewa su rama ba wa ukhriju min diyarihim sannan an fitar da su daga gidajensu wa amwarihim da kuma dukiyoyinsu bi ghairi haqqin ba tare da wani haƙƙi ba haka nan kawai saboda zalunci saboda sun ce illa an ya kulu rabbun Allah kawai sun ce Allah ne ubangijinmu to wannan shine laifinsu aka yi ta yaƙarsu aka yi ta bige na bigewa aka yi ta tsara na tsarewa aka yi ta yaƙar aka kashe wanda za a kashe to Allah yayi wannan izinin ne fi qaulihi tabaraka wa ta'ala a cikin fadin sa wanda albarka da daukaka suka tabbata a gare shi me yace Allah ta'ala yace udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا Allah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور wannan ayar ita ce ayar farko ko waɗannan ayoyin su ne ayoyin farko da suka halatta jihadi a musulunci Allah ta'ala ce uzina lillazina yuqataluna yau an ba da izini an halatta lafazin al'izn yana nufin al'ijaza yana nufin al'ibaha faka an Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙul ujiha lillazina yuqatalu ujiza lillazina yuqatalu an halatta an ba da izini ga allazina yuqataluna waɗannan da ake kai haƙasu suwa kenan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da shi to uzina lahu an ba su izini an halasta musu saboda ne bi annahum zulimu cewa an zalunce su tsawon shekaru goma sha ukun nan da suka yi a makka yanzu kuma gashi sun dawo madina a shekara ta farko a dawowa madina to lalle an zalunce su domin ko da suka yi hijira fa ba kyale su aka yi ba da suka yi hijira to kafaran maka ba su kyale su ba suna aiko musu da maganganu na zagi da cin mutunci sannan duk wanda suka sama ya je garin makka to sai inda karfin shi ya ƙare alhali makkan nan nan ne garinsu nan ne garin iyayensu nan ne garin kakanninsu a nan aka haife su cibiyoyinsu duk a nan aka cire musu su amma ba damar ka shiga wannan gari mutum da garinsu amma an hana shi ya shiga in ya shiga ku za a bige shi bacin kwace musu dukiyoyinsu da aka yi to kun ga wannan zulimu ne yanzu nan Allah da kansa ya ce an zalunce su wa inna allaha ala nasrihim laqadir kuma lalle Allah ala nasrihim a game da taimakon su da ba su nasara da rinjayi laqadirun mai iko wannan ayar aya ce ne kwantar da hankali a cikinta Allah maɗaukacin sarki na farko ya halasta jihadi ga musulmai sannan Allah da kansa shine shaida ya ce an zalunci mutum akwai shaidar fi wannan kaman ke ce ki kai kara kotu wata ta cuce ki ko wani ya cuce ki da kika je kawai sai alkali da kansa sai ya ce lalle an zalunce ki kuma sai alkali ya ce da izinin Allah sai mun kwato miki haƙƙi ranar in kin kwana dubu baki bacci ba to ranar in kika koma gida bacci zaki hadda mai shari to nan Allah ne yake cewa ya ba da izini masu imani ki yaƙi domin me an yaƙe su an daɗe ana yaƙar su kuma Allah ya yi musu shaida cewa lallai su aka zalunta su ba azzalumai ba ne wani abin da ya fi farin rai ne Allah maɗaukacin sarki ya alkawari ya ce wa inna Allah ala nasrihim laqadir kuma lallai Allah a game da taimakonsu wallahi laqadir mai iko wa inna allaha ala nasrihim laqadir Allah zai taimake su suwaye ga tuffofin su na alladhina ukhriju min diyarihim sune waɗanda aka fitar da su aka kore su min diyarihim daga gidajensu mutum da gidan shi wani bai ce mai ba wani bai ba shi kyauta ba kawai shi kenan sai zo ya kore shi daga gidan nan garin ma aka ce ya bar garin haka aka wata habai duk mun gani a baya na ukhriju min diyarihim bighairi haqqin ba tare da wani hakki ba ba a bisa gaskiya aka kore su daga gidajensu ba aka kore su daga garuruwan su haka nan kawai saboda zalunci illa an ya kulu rabbun Allah laifinsu kawai shine sun ce ubangijinmu shine Allah yanzu wannan laifi ne mutum ya ce Allah ne ubangijinsa shi ke na ya laifi shi ya cancanta a kashe shi ya halatta idan ba a samu dukiya in ba a same shi ba ba a iya kashe shi ba a kwace masa dukiya ya halatta kenan a hargage shi a fatattake shi daga garinsu garin iyayen shi da kakannin shi garin da aka haife shi saboda ya ce rabbun Allah ubangijin mu shine Allah to shi yasa Allah ya ba izini cewa ayi jihadi ayyaki yaƙi musulmai su mai da martani yanzu nan musulmai kenan suna da kwaɗayin zudda jini su ake ta zalunta shekaru goma sha uku to Allah ya ba su izini cewa yanzu su rama to sai a ce sun yi zalunci wancan baitotan waɗancan baitotan guda biyu da na jawo su ban fassara su ba ai waƙoƙi ne na wani mutum tun kafin zuwan musulunci ba jahili ne yake cewa wa kuntu idza qaumun ghazawni ghazawtuhum sai ni na kasance idan wasu mutane suka yaƙar, to ni ma zan yake su in rama sai tambaya wani ya tambayi wata kabila da ake ce mata banu hamdana sai ce fa hal ana kiza ya la hamdanu zalimu to yanzu ya ku kabilar hamdan kuna jin wannan zalunci ne na yi? ni a zalimi ne kenan ni aka yaƙa na rama kuma shi ne sai a ce ni nike da ni a zalimi ne laraba suna da wani karin magana suna cewa albadi zalim albadi zalim ko su ce albadi huwa zalimu kullum wanda ya fara shine azzalimi domin da ya zama bai fara ba za a mai da martani za a mai da martani so daga albadi huwa zalim wanda ya fara cuta to shi ake shi ne azzalimi yawwa saboda haka ka gaba kun gaba zalunci suka yi bace to daga shi yasa Allah madaukakin suke ba su izini cewa su mai da martani an zalunce su an cuce su an fitar da su daga su. sai Allah ce walaula daf'ullahi nasa a wata qira'a walaula difa'ullahi nasa ba dadan kariyar da Allah yake ba mutane ba ba'dahum bi ba'd wasu Allah ya amfani da su ya kara wasu kullum haka ka'ida Allah take Allahu yadfa'u an-nasa ba'dahum bi ba'd Allah yana kara wasu mutane da wasu ne shi yasa suke da karin magana suke cewa ni'matul aynin ni'matul aynun na'imatu lil ayni ni'matul ayni sahiratu lil aynin na'imati Madalla da idan da ya ƙi bacci don wani idan ya bacci da idan da yake ƙin yin bacci don wani ya bacci uwa takan ƙi yin bacci don ɗanta ya bacci sojojinmu suna ƙin yin bacci don mu mai bacci 'yan sandanmu suna ƙin yin bacci don mu mai bacci haka sauran duk jami'an tsaro ba za su yi bacci ba don mumi bacci to shine aka yabe su ni'imat al'ainu sahiratu lil'ainin na'imati ma dalla da idan da bai bacci don wani idan ya bacci to kaga shine walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd wannan bangaren na wannan ayar na nuna cewa ashe jihadi ba wajibi ba a akan kowa shine al'aslu shi yasa malamai suke cewa al'aslu fil jihad fardu kifaya ce asali jihadi to fardu kifaya ne idan an samu wasu sun tashi su ne sojojin musulunci to saura kuma ba sai sun fita ba amma akwai inda jihadi yake zama fardu ai, kowa hadda mata shine abin da suke ce mushi jihadu daf'i a inda kafirai suka mamaye garin musulmai aka ce da kafirai nan sun afka wani gari na musulmai sai kisa suke yi to yanzu nan kowa wajibi ne akan sai ba musulunci kariya eh ba za a ce wasu ne ya halatta wasu ne ya wajaba a kansu wasu kuma bai wajaba a kansu ba kowa mace ba sai ta tambayi mijinta ba idan ta ga mijinta ma ya shige karkashin gado to ta cakumo shi ta fito da shi ta ce ni ma fita zai kai ma fita i saboda wannan fitina ce ta zo Allah tsare mu sai Allah ya ce lahuddimat qawami'u ba da dan kariyar da Allah yake badawa ba da wasu mutane domin wasu su zauna lafiya to lahuddimat qawami'u da an ruguza qawami'u sawami jam'i na sauma'a sauma'a ɗakin da bayahude yahude yake ginawa domin ya bauta wa Allah shi na ke ci mushi sauma'a eh. shi na ke ci mushi sauma'a ƙwara ɗaya sawami'u jam'i ɗakuna da yahudawa suke ginawa domin su yi bauta a cikinsu suna ne ci musu sawada su ne wadi'un sannan da biya su kuma biya jam'i ne na bai'a ko biya su kuma su ne ɗakunan da kiristoci suke ginawa domin bautarsu su ne biya kwara ɗaya bi'a biya'un ɗakuna da kiristoci suke ginawa domin bautarsu wato nasara kenan wa salawat sannan kuma da ɗakuna da wasu masu sauran addinai suke ginawa domin su yi bautarsu jam'i na fala sallar mu dai wannan in sunan sallan mu amma ba sallah ake nufi ba ana wurin da wasu suke gina domin su yi bauta wa masajidi da kuma masallatai na musulmai yuzkaru fi hasmullahi kafira, wanda a masallatan kawai ana ambatan Allah subhanahu wata'ala da yawa kun ga wannan bangaren na wannan ayar yana nuna mahimmancin al-ma'abid wuraren bauta a musulunci shi yasa daga cin abin da musulunci yake yi ko ya ci gari idan musulunci ya yaƙi wani gari sai ya ci garin mutanen garin suka nika wuya to ba a rusa musu wajajen bautarsu lokacin da sayyidina umar yallahu anhu ya je baitul maqdis ya je Qudus a lokacin da aka yi fatul qadisiyya na Umar radiyallahu anhu da kansa ya miƙawa da kansa ya miƙawa kiristoci a wannan lokacin makulli na wajen bautar su, yace ga wajenku ba za mu taɓa muku shi ba da suka ji daɗi sai suka ce sayyidina umar ya shigo ya salla a ciki an kira salla lokacin salla yi sayyidina umar ya ce a kira salla aka kira salla sai suka ce ai ga wani waje shararre ba kujeru a wajen coci ba duk kujeru ba ne suka ce ga waje sayyidina umar ya salla sai sayyidina umar ya ce a ba zai salla a ciki ba saboda shi jagora ne in yi salla a cikin coci to yanzu za a ɗauke shi a matsayin sunna ta musulunci sai musulmai sun ka zuwa cuta suna sallah sai sai na umar ya ce ba zai yi ba saboda haka sai ya sa aka share wani waje a baitul maqdis sai ya ce a nan zai yi sallah aka yi sallah a wajen bai shiga cocin kiristoci ba me wanda yake nunawa yana nuna adalcin musulmai adalcin musulunci adalcin jagorin musulunci ga aya nan tana faɗin mahimmancin wuraren bauta ko da ba Allah ake bautawa ba a ciki ba Allah ake bautawa ba a ciki amma daga cikin abin da in ana jihadi a musulunci zai tsare wa mutane to shine hadda wajajen bautar ya yanzu kiristocin da muke rayuwa da su a Najeriya an ziga su an faɗa musu ƙarya an faɗa musu abubuwan da ba haka suke ba kuma an hana su karatu domin da sun karanta tarihin musulunci wani ba zai zo ya tsaya gabansu yana rangaji yana rawa ya je can da gudu ya dawo da gudu ya ce musu musulmai kashe su suke yi ba a tarihin musulunci duka ya kokan da manzon Allah alaihi ya yi mutanen da aka kashe kididdiga gune sannan duk inda musulunci ya ci nagarin waɗanda ba musulmai ba suka yadda a zauna lafiya da su to musulunci haɓaka musu rayuwarsu yake yi daɗin da suke ji yana fin daɗin da suke ji kafin musulunci ya zo wannan shi ne abin da tarihin ya tabbatar su kuma a kishiyar haka duk lokacin da suka samu dama akan musulmai to kishiyar wannan mu'amala suke wa musulmai muna da tarihin abin da ya faru na hurubul firinja al salibiyya Kusai. muna da su mun ga abin da suka faru mun karanta kuma su kansu kiristoci da yahudawa ba su isa su musa wannan tarihin ba tarihi ne tabbatacce so daga musulunci yana tsare wuraren bautar waɗanda ba musulmai ba daga cin fa'idojin da jihadi ke samarwa idan an yi yaƙi a musulunci musulunci ya mallaki wani gari to musulunci baya tozarta wuraren bautar waɗannan mutane da aka ci garinsu alhali sun zama a ƙarƙashin musulmai suke za a basu ci gaba da abin bautar su iyaka abin da ba a yadda da shi ba shine ba za a yadda su gina wani sabo ba sannan idan nasu ya rushe Allah ya zo ya rusa shi to ba za su sake gina sabo ba ƙarfi da gaske domin abin da ake fata shine su musulunta wannan abin da aka ban musu mu'amala ce kyakkyawa da ake musu tunda sun yadda musulunci ya ci gaba to su ba kuma ba za a takura musu ba ba za a cutar da su ba shi ne sai Allah ce wala yansu wannan Allah man yansu kuma lallai Allah yi alkawari wallahi sai ya taimaki mai taimakonsa ta ya za a mutum ya taimaki Allah al-imam ar rahimahullah ya ce taimakon Allah shine taimakon addininsa. mutum ya bada gudunmuwa domin ya ga addinin Allah ya ci gaba sannan kuma ya tsaye da umarce-umarcen Allah sannan ya nisanci hane-hanen Allah sannan kuma ya taimaki bayan Allah wannan shine nasrullahi taimakon Allah ke. domin Allah baya da bukata a wajen bayi bayi su suke da bukata a wajensa da cikin sunayensa akwai as-samad as-samad as-sayyid al-qa'im bi nafsihi alladhi yuqsadu bil hawa'ij wa la yaqsidu wa laysa lahu haja abinda ake cewa as-samad shine jagora wanda ya tsayi da kansa duk bukatu a wajensa ake nema shi bai da bukata wajen kowa wa Allah subhanahu wa ta'ala yana son a taimaki addininsa kuma ya yi alkawarin duk wanda ya taimaki addininsa shi kuma zai taimake shi shi ya sa ya sa shara'i ya ce in kuma yansurkum wa a aqdamakum idan kun taimaki addinin Allah to Allah shi ma zai taimake ku wa a aqdamakum kuma Allah zai tabbatar da digadigan ku a ban ƙasa ba za ku samu kaskanci ba yanzu wannan kaskancin da musulmai muke gani Allah ka fitar da mu a cikin yafe mana saboda ba mu taimaki addinin Allah yadda ya kamata mu taimake shi ba wallahi idan muka taimaki addinin Allah yadda ya kamata mu taimake shi to Allah zai taimake mu kamar yadda ya taimaki sahabbai a lokacin ba su da yawa muku ga munin yanzu yawa gare mu musulmai yau a duniya mun fi biliyan biyu ana lissafin mutanen duniya biliyan takwas biliyan takwas ba miliyan ba bi biliyan takwas mutanen duniya to ana cewa su masu lissafin suna cewa mu musulmai mun kai biliyan biyu to mun yadda. ko da an mana kwanje an mana rinto to mun yadda. to sai mu jawo mu biliyan biyu nan ne muka tsinana wa kanmu me muka tsinana wa addininmu wannan kaskancin da muke gani a yau ko ina ka je a musulunci ko ina ka je a kasashen musulmai mu ne cikin damuwa to Allah ne yake son mu zauna a haka ko ko a'a mu ne bamu cika sharadin ya taimake mu ba tabbas mu ne bamu cika sharadin ya taimake mu ba shi yasa ya kyale domin ya ba da ƙa'ida ya ce in tansuru Allah yansurku in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku sannan kuma ya faɗa mana cewa in yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhzurkum faman dhal ladhi yansurkum min ba'dihi in Allah ya taimake ku fala ghaliba lakum wallahi ba wanda ya isa samu jaye akan ku amma wa in yakhzulkum idan ku Allah ya fita batun ku ya kyale ku faman zallazi yansurukum min ba'dihi waye sai ya taimake ku bayan Allah mu ne fa Allah madaukakin sarki ce zalika bi anna Allah maulal ladina amanu wa anna al-kafirina la maula lahu Allah ne majibincin al'amarin mu nan al-maula nan yana nufin an-nasir Allah mataimakin mu ne mai taimakon mu ne Allah ce inna Allah lallai Allah laqawiyyun mai karfi ne shi azizun kuma mabuwayi ne shi saboda haka daga cikin kuwarsa zai ba ku daga cikin izzarsa zai ba ku buwaya a ban kasa kuma dama ya ce walillahi al'izzatu wali rasulihi sai ce walil mu'minina walakin al-munafiqina la ya'lamun buwaya ta Allah ce da shi da manzansa sannan mummunai ma waɗanda suka bi Allah suka bi manzan Allah Allah zai buwayantar da su a ban ƙasa alladina in makannahum fil su ne waɗanda idan muka ba su mulki a ban ƙasa makannahum fil ardi ai mallakna lahumul muka ba su mulki suka kafu suka zama su ne jagorori a duniya idan musulmai suka yi jihadi Allah ya ba su ƙasa suka zama su ne jagorori to bari ku ji aikin da suke yi a ƙamus salata sai da sallah suke fara yi ba gina titi ba E, gina titi daga baya yake zuwa a ƙamus salata suna tsaye da sallah kun ga wannan bambanci tsakanin siyasar musulunci kenan da siyasar duniyanci ita siyasa ta duniyanci babban abin da take karewa shine ya za ta ta gina gari an ce wani dan siyasa da aka je aka ka masa wani skin wasu suka ka mashi wani tsari na yadda za a gina al'umma sai ya ce kai wannan abun idan muka yi shi za a daɗe ba a gani ba mu mun san abin mun fi san abin da za a yi abin da in mun yi za a gani mu rubuta sunan mu amma ne idan ka je kai wa zai gane an ce a inganta ilimi inganta ilimi ba gina ajujuwa ba ne ba gyara makarantu ba ne kawai babban abin da za ka yi idan kana son ka gina ilimi shine ka gina masu ba da ilimi ka kyautata musu kamar yadda idan kana son ka hana cin hanci a kotuna to gina alƙalai kake da ma'aikatan kotu alƙalin ƙaramar kotu misali sai aka ce a najeriya za a ba shi duk wata za a ba shi miliyan biyu don allah wani ya zo da zakara na naira dubu takwas ko dubu goma ya kawo masa a matsayin cin hanci ya ansa amma ana ba shi dubu sittin a wata ko dubu saba'in alƙali to ya za a yi wa za a kawo cin hanci ya ci ba sai idan ya zama mai tsoron allah haka tuƙati ne ya zama haka tukatihi shi ne ba zai ci ba waɗannan abubuwan su ne shi musulunci abin da yake kenan a ƙamus sala a tsaye da sallah shugabannin musulunci idan aka suka samu iko a ban ƙasa to suna tsaye da sallah tsaye da sallah na nufin akwai gina masallatai kula da limamai kula da ladanai tsara masallatan da kula da su a kamus abu na biyu wa ata zakata kuma za su riƙa ba da zakka ba da zakka nan za su an daga masu su daga masu dukiyoyin sannan su raba ga waɗanda suka cancanta a basu zakayen uwa wallahi musulunci ya kawo tsarin yaƙi da talauci hanyar zakka ba a taba samu a duniya wani skin na poverty eradication ba poverty eradication ko poverty alleviation duka biyun shi musulunci yana eradication ba ba alleviating ba eradication din talauci yake ta hanyar zakka duk wani ne dukiya idan dukiyarsa ta kai misali zai kasa kashi arba'in ya ɗau kashi ɗaya ba bayan Allah a yanzu misali a ce tsabar kuɗi mutum ya mallaki naira miliyan biyu da naira dubu ɗari da ɗoriya kamar misali a ciki a ce miliyan biyu da dubu ɗari biyu 2.2 a unguwa ɗaya za a iya samun mutane talatin katuwar unguwa waɗanda suke da wannan kuɗin kuma sun shekara lafiya haka ne ko ba haka ba ne kowanne idan ya kasa dukiyarsa miliyan biyu da dubu ɗari biyu ita kawai yake da ita kashi arba'in ya ɗau kashi ɗaya ya bada nawa kenan dubu nawa 2.2 a raba gida arba'in nawa ina masu lissafi ina da kwanoni eh? dubu nawa eh? dubu arba'in dubu arba'in da nawa tamanin tamanin da nawa tamanin da hamsin to hamsin da biyar wani ne na ce muku arba'in <laughs> hamsin da biyar to hamsin da biyar mutum talatin a unguwa kowa ya fitar da naira dubu hamsin da biyar sai ya kalli wani makwabcin shi sai ya ba shi gab da sallan nan ya ce wa na ga dubu hamsin da biyar mutum talatin a unguwa a ba kowa dubu hamsin da biyar biyar nan fa mun ce talakawan masu kuɗi matsakaita kenan su ne matakin farko wani na da miliyan biyar wani na da miliyan goma wani na da miliyan ashirin wani na da miliyan talatin wani na da miliyan arba'in wani na da miliyan hamsin wani ya mallaki miliyan ɗari wani yana nan ya danna biliyan ɗaya wani ya shaƙe biliyan biyu duk za su kasa gida arba'in su shi ɗaya su bada don Allah ‘yan uwa ku faɗa min idan ana wannan yadda shari'a ta ce za mu yi kukan talauci? sannan a dawo wasu wasu mana surutu ne sannan a dawo ɓangaren dabbobi duk wanda ya mallaki shanu talatin zai ba da ɗaya zai ba da ɗaya in sun kai arba'in to zai ba da a wani jinsin da ba wannan ba idan ya mallaki talatin to zai ba da tabi'i ɗaya tabi'i shine wanda ya cika shekara ɗaya idan ya mallaki arba'in zai ba da mutinna guda ɗaya ita ce wacce ta cika shekara biyu sai aka samu mutum biyu suna da gidan gona wancan gonar shi yana da shanu talatin wancan yana da gona shanu arba'in sai suka ɗauka guda ɗaiɗai suka ba mutum biyu sai suka haɗa su biyun nan suka ci gaba da kiwo suna jin nan da shekara nawa su ma za su haifar da garke aka dawo ɓangaren noma duk abin da mutum ya noma a cikin ababen da ake wa zakka to shari'a sai ta ce idan ya kai misali buhu shida ya kasa gida goma ya ba da kashi ɗaya rabin buhu da tiya nawa kenan da tiya hudu ko kowane buhu yana da tiya arba'in ya yi buhu shida sai aka ce a kasa gida goma mutum nan suke noma buhu goma mutum nan suke noma buhu shida shida na shinkafa na masara na dawa na gero na maiwa kunga tsarin musulunci kenan aqamu salata wa atu zakka wa amaru bil ma'arufi sannan kuma waɗannan jagorin na musulunci za ka rika umarni da abu mai kyau idan ana umarni da abu mai kyau komai zai jawo domin ba za ki ga wata tana yin abu mara kyau ba za ki ga wata ta cancanta ta yi wani abin arziki ba za ki ce mata ta yi ba ba za ki yi tsoronta ba wance sallan nan ta zo kina da kuɗi ga mutanen kirki nan ko waɗannan kwanaki goma da aka shiga ki abin arziki ki fito da kuɗin ki ko da nawa ne ki dan kuɗi ki ki ba wasu rasunan mutane suna da bukata wata tana da ɗa mai kuɗi ne amma ba za ta iya ce mishi abin arziki ba sai dai ita ya mata in ta buɗe baki ta ce ya yi kaza to ita zai wawa amma ba za ta ce abin arziki ba wani yana da ɗa mai dukiya ne ba zai iya ce masa wani kai abu kaza ba Shi ne rayuwar da nake ciki yanzu wani hawa anil munkari kuma su hana abin da ya zama ba shi da kyau mummunan abu idan ana hani game da abu wanda ya kasance mummuna al'umma za ta zauna lafiya ba za a sami 'yan shaye-shaye ba ba za a samu masu ke da kwaya da wiwi ba ba za a samu mashaya giya ba ba za a sami 'yan nanaye masu yaɗa ba ba saboda me saboda akwai wa anil munkar baɗaɗa ba za ta yaɗa a tsakanin mutane ba ba za a samu masu sace-sace da ƙwace-ƙwace ba ana zaune kawai sai a ji kai kai kai kai kawai a kama guje-guje ana nan sai afka cikin kasuwan mutane a fara sace-sace saboda babu annahi wa hanyar munkar kuma shugabanni fa su za su yi wannan shugabanni to ina ga inda kuma za a ce wani iyazu billah shugabanni su suke tada mabannata a ce ga wani dan siyasa yana da mukami ko yana son ya hau wani mukami amma masu yawo da shi tare da shi yan kamfen ɗinsa duk yan daba ne kowa da makami a cikin mabiyansa ne ba a wani kallo biyu wani ka kalle shi soji za ka tafi lahira ina za a zauna lafiya to shi yasa duniya ce wa kowa kunci to kun ga jihadi kenan sai Allah ya ce walillahi aqibatul umur sannan makoma al'amurra duka a wajen Allah take duk idan aka gama to Allah maɗaukacin sarki wajensa za a koma kuma shi zai yi hukunci waɗannan ayoyi ɗan uwa masu daraja su ne ayoyin da suka ba da izini cewa a yi jihadi a musulunci domin mai da martani domin kare kai ana yaƙar masu imani Allah ce musu sirama kwarai da gaske wanda kuma wannan ita ce ka'idar zaman lafiya idan mutum ya zalunce ka karama wanda ya cuce ka karama to za a zauna lafiya akwai mutanen da ba su cancanta a yafe musu ba domin idan ka yafe musu kofa ka buɗe ta su ci gaba da yin ɓanna shi sa musulunci ya samar da kotuna musulunci ya samar da hisba musulunci ya samar da shufa 'yan sandan musulunci duk akwai su waɗanda suke sannan ya samar da rajin mazalim rajin mazalim su ne public complaint kwarai da gaske public complaint wuraren da ake warewa domin kai kuke wane ya zalunci wane kuɗi ya kai shi ƙara kafin aje kotu su waɗannan 'yan raddul mazalim ɗin su za su gayyato wannan eh, su ne a yanzu kamar irin cfcc e amma fa in sun yi su yadda ya kamata eh. Wa ma kana zambuhum illa an yaqulu rabbuna Allah laifin mummune bai kasance wani abu ba face sun ce ubangijinmu shine Allah kama qala subhanahu ban, kaman yadda Allah ya faɗi a wani wajen <clears throat> wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ba wani laifin da mummune suka musu illa face an yu'minu billahi al-aziz al-hamid kawai sun yi imani da Allah al-aziz mabuwayi al-hamid shayabu shi kadai ne laifin mummune a wajen kafirai tunda sun yi imani da Allah so da haka bar a yaƙe su bari a ƙwace dukiyarsu wa ba da hazar izini bayan wannan izinin da Allah ya yi wa manzon Allah ta salama irtafa'at rayatul jihadi to daga nan ne sai aka ga tutar jihadi ta sama aka daga ta وانطلق المؤمنون المجاهدون الصالحون المخلصون daga nan ne mummunai almujahiduna masu jihadi as-sabiruna masu juriya al-mukhlisuna masu dan Allah suka cirata fi gazawatin mubarakatin fi sabilillahi ta'ala suka cirata domin ya koka masu albarka fi sabilillahi ta'ala a bisa hanyar Allah madaukakin sarki ya kuduhum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ta sallama shi ne jagoransu. wa badalu amwalahum suka ba da dukiyoyinsu wa anfusahum da rayukan su fi sabilillahi akan hanyar Allah li'ila'i kalimatillahi domin daukar kalmar Allah wannan ita ce ayar da ta halatta ta ce ai jihadi da ba waɗannan a waɗannan ayar ba su sauka ba sahabbai ba za su yi jihadi ba domin su ba sa shiga gaban Allah da manzanta a a su yi gaba gaɗi sai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su yi sai abinda manzo Allah subhanahu ya ce su yi wa nashri aqidati tauhidi sannan kuma da yada aqidar tauhidi hatta da halin nasu fi dinillahi afwajan har aka samu mutane suka ta shiga addinin Allah afwajan jama'a jama'a sakamakon jihadi nan da nan kawai sai mutane suna ta shigowa musulunci wa hadha huwa al-jihad fi sabilillah wannan shine jihadi shine yaki fi sabilillah akan hanyar Allah kama bayyana hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi ya bayyana a cikin hadisi ingantacce wa qad ta'alahu sa'il wani ne tambaya ya tambayi manzo Salama ya ce, wasallama yace ar-rajulu yuqatilu hamiyatan ya ma'aikin Allah mutum ne yake yaƙi hamiyyatar dan shine hamiya kare ra'ayi kamar yanzu kara siyasa jam'iyyar wani da jam'iyyar wani wallahi tallahi ku hana ƴaƴan ku shiga waɗannan abubuwa duk wadda ta bari ɗanta ya je ya shiga cikin irin waɗannan rigingimin na siyasar jam'iyyoyi aka kashe shi wallahi ta yi ta asarantar da ɗanta ta asarantar da ɗanta ba musulunci ba ne wannan ba musulunci ba ne ba za mu ji shayin kowa ba za mu ji kunya shi mu faɗa mushi wannan gaskiyar ba faɗa a kan siyasa ba musulunci ba ne ba wata jam'iyyar musulunci ba wata jam'iyyar musulunci a cikin jam'iyyoyin da ake da su duka ba musulunci suke karewa ba to daga haramun ne mutum ya je ya zama ɗan banga ɗan bangar siyasa ya je a kashe shi a banza ya mutuwan maguzanci dole a faɗi wannan Allah ya tsare mana tarbiyyar ƴaƴanmu warrajulu yuqatilu shaja'atan sannan mutumin da ke yaƙi dan ya nuna shi jarimi ne warrajulu yuqatilu li yuhama kanuhu da kuma mutumin da yake yaƙi dan a ga matsayinsa ayyu zalika fi sabilillah wannan mai tambayar ya taimaki manzan ya tambayi manzan Allah su salama wanne ne yake kan hanyar Allah ƙala alaihi salatu wassala manzan Allah su sama sai ya ba shi amsa sai ya ce man qatala na takuna kalimatu Allah hiya al-ulya wa huwa fi sabilillah duk waɗancan ba su ci wanda kawai yayi yaƙi don kalmar Allah ta zama ita ce maɗaukaciya, to wannan shine ya yaƙi dan Allah amma waɗancan دا الرجل يقاتل حمية دا الرجل يقاتل شجاعة دا الرجل يقاتل رياء أي ليغى مكانه فليس ذلك في سبيل الله إنما الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا قوي في ساعة شرع سام جهادي شين الإخلاص إذا الله توتة نية manufa wannan ita ce shi ne sharaɗin farko sharaɗin farko ce Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu da izinin Allah Allah kai mu darasi na gaba za mu tashi gadu wato badri al-kubra yaki mafi girma da aka yi a musulunci shine yaƙin bada shi yasa har yanzu bahaushe idan zai buga misali da wani abu na tashin hankali sai ce ne ko za a yi yakin bada ko ko ba haka ba haushi yake cewa ba yawwa ko za a yi yakin badar ba za a yi kaza ba to Allah shi taimake mu insha Allah za mu tsaya a nan sai darasi na gaba na 41 Allah ya samu na da rai sai mu dora wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته